dan adam da Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa cikin shirin kasuwa a kai miki dole daga sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Yau shirin zai mai da hankali ne kan naɗin da hukumar kasuwanci ta duniya ta yi wa Dr. Ngozi okonja uwela a matsayin shugabanta mace ta farko da ta fara ɗarewa kujerar a tarihi. To madalla, kamar dai yadda kuka ji tun a farkon wannan shiri, a watan jiya ne dai hukumar kasuwanci ta duniya ta bayyana sunan ƙwararriya kan harkokin tattalin arzikin ƙasa, Madam Ngozi Okonja-Iweala, tsohuwar ministan kuɗin Najeriya a matsayin sabuwar wanda za ta jagoranci hukumar, wacce tuni ta kama aiki litinin ɗin kwa matsayin shimfiɗa, Malam Yushau Aliyu masanin tattalin arziki a Najeriya ya bayyana mana aikin hukumar ta WTO da kuma dalilin da a ganinsa ya sa aka zaɓi wannan mata. To babban makasudin kafa ita wannan hukuma na kasuwanci na duniya wanda ake ce ma World Trade Organization ya samo asali ne daga wata hukuma da ake ce ma GATT wanda kuma wannan shi ma ya samo asali ne na kokarin iyakance kasuwanci tsakanin kasa da kasa wanda ya zama na cewa suna fadace-fadacen sa kudaden fito wanda ake ce ma tarif idan ba sa son wata kasa ta kawo kaya cikin kasansu kamar irin fadan da ya kasance tsakanin china da amurka a kwana-kwanan nan inda aka yi ta ƙara yawan kuɗin fito na kasuwanci to ɗaya daga cikin abin da wannan hukuma take shine ta daidaita kasuwancin ta kuma cire irin waɗannan abubuwa abubuwa domin a samu ci gaban tattalin arziki bai daya amma babban tasirin uh, wannan mata professor Ungozo wela wanda ya kasance ita ce bakar fata na farko da za ta shugabanci wannan hukuma in ta yi nasara to babban ci gaba ne ga bakin fatar duniya da kuma kasashen afirka kamar yadda aka gani lokacin da uh, shugaban majalisar ɗinkin duniya ya zama kamar mr kofi annan wanda yake ɗan ƙasan ghana ne wanda ya samar da wani kwarewa ya kuma fitar da bajintan bakaken fata duniya wajen gudanar da al'amuran da ya shafi ƙasa da ƙasa to ita wannan mata kasancewan yanzu dama ta taba aiki a babban bankin duniya kuma ta kware ta kuma ya aiki a matsayin ministan kuɗi na najeriya kuma ta samu daman ceto najeriya daga wasu basussuka masu yawan gaske da ya kai sama da dala biliyan talatin da hudu wanda aka zabge waɗannan kuɗaɗe aka kuma fita daga cikin wannan ƙangi to shigan shiganta cikin wannan zai taimaki duk baƙin fatar duniya zai taimaki kasashen afirka sannan kuma zai taimaki ita kasan da ta fito sosan gaske saboda kasancewanta mafi girma tattalin arziki a afirka ba shakka anan. Madam Ngozi dai ita ce mace ta farko kuma bakar fata 'yar Najeriya da ta taba rike wannan mukami. naɗin da cewar Malam Garba Shehu mai baiwa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shawara a fannin yada labarai ke cewa wata babbar nasara ce ba kawai ga Najeriya ba har ma ga sauran kasashen Afirka baki ɗaya. Wato zaɓe da aka yi wa Dr. Okonjo Iwala ai abin alfahari ne ga duk wani bakin mutum da Allah ya halitta. wannan shi ne farkon samun bakin mutum ya shugabanci wannan hukuma kuma ta zama na 'yar najeriya afirka ma ba taɓa samun ɗa ko 'ya ta afirka da ta shugabanci wannan kuma a duniya ta yadda an bata fatanmu shi ne allah ya sa ba za ta ba ba najeriya kunya ba ba za ta ba duniya kunya ba ba shakka anan na da kuɗi to sai dai a cewar mai sharhi kan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa abubakar aliyu ya zama wajibi mahukuntan Najeriya su fito a yi gwagwarmaya da su a fagen cinikayya musamman a fannin ma'adanai da noma da sauransu. Abin da ya kamata 'yan Najeriya mu mai da hankali shine a cibiyar kasuwa ne na duniya. wanda yake kasuwanci ake ba bashi ake bayarwa ba illa abin da ya shafi kasuwanci kuma idan ka duba mu nan kasan nan ba ma tasiri a wannan kasuwan na duniya bisa ga dangunan shi saboda haka da ya kamata kasan nan yanzu mu tashi daga dogoro daga mai da dangunansu mu buɗe wasu hanyoyi kamar musamman a ma'adinai kamar fannin noma da sauransu. Ita ma cibiyar ci gaban kasuwanci da masana'antu ta Najeriya ta bayyana irin shirin da ta yi na cin moriyar naɗin na Madam Ngozi inda ta ce za ta yi amfani da kasancewarta 'yar Najeriya wajen bunƙasar cinikayya da ƙasashen waje alhaji ahmed rabiu shine kakakin cibiyar eh, naɗin eh, dr konjo iwala zai kawo tarin alheri ga wannan ƙasa tamu najeriya zai sa waɗanda ba santa ba su santa mutane za su ce lallai ƙasar nan ba ƙarama wacce tunda ta haifar da wanda har ya kai wannan matsayi muna sa ran wannan zai sa mutane su waiwayi sanin najeriya wace irin damammaki za su iya samu a najeriya ta ƙarin arzikinsu mu kuma a matsayinmu na shugabannin bai ciniki za mu kokarin mu ga mun yi amfani da dama na kokarin mu ga me za mu amfani da shi sakamakon kasance ta gurin da saboda haka zamanta zai samu mai tasiri a gare mu kawai ku bani na ko in bar da Allah su ku bani. Ba wai Najeriya kaɗai ba hatta ƙasashen Afirka ma sun nuna jin daɗin su da naɗin Madam ungozin Kasancewarta ɗaya daga cikin manyan matan da yankin Afirka ke alfahari da su. Naɗin da masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ke cewa sai amfani ƙasashen yankin. To idan wannan hukuma ta dawo karkashin ita wannan mata wadda ake cewa professor Ngozi Okonjo owela to kasan Afirka ta samu ta tagomashi a kasuwancin duniya sannan kuma za ta yi amfani da ita ta samu cikakkun wasu bayanai wanda za su taimaka ma kasuwanci tsakanin Afirka musamman yanzu da kasashen Afirka suka samu yarjejeniyar kasuwanci kai tsaye tsakanin su wanda ya hada kasashe kusan a hamsin da uku a cikin kasashe a hamsin da hudu wanda suke shiga wannan yarjejeniya. Ba shakka nan na Shi kuwa tsohon mataimakin gwamnan babban bankin Najeriya Obadiya mai lafiya shawara ya ba wa sabuwar shugaban na WTO da cewa sai fa ta tsaya da gaske in har tana son kasashen Afirka su ci gajiyar zamanta a kan wannan kujera domin a cewarsa hukuma ce da manyan kasashen duniya irin su Amurka da Rasha da China da Japan suka kafa ta bisa manufar ci gabansu kawai. Zai mata da sauki ba domin akwai gyare-gyare da iri-irin da ya kamata a yi na fari dai masu arziki ta duniya kamar su amurka da tarayyar turai da japan da sauransu su suka mallake wannan kungiyar saboda haka kuma ba su lura da abin da ya shafe kananan kasashe masu tasowa kamar namu ta afirka saboda haka muna fata ita ngozi okonjo za ta tausaye ma kasashe masu rashin hannu da yawa kuma ta sa su ma su samu cin gaba a sha'anin kasuwanci ta duniya gaba ɗaya. Wakilan kasashe 164 da suka wakilci hukumar kasuwanci ta WTO ne suka zaɓi Madam Ngozi 'yar shekaru 65 da haihuwa kuma ɗaya daga cikin matan da suka yi fice a yankin Afirka a fannoni daban-daban. to kowane fata kungiyoyin matan da ke najeriya ke da shi dangane da zaɓin da aka yi wa mace ta farko a wannan mukami hajiya halima baba ahmed shugaba ce a kungiyar kare hakkin mata da yara ƙanana a najeriya ita gaskiya ta fito mana a zakaran gwajin gani, wanda a kullum ina magana ina kwaɗaita mu shugabannin mu su rinka kwatanta aiki na gaskiya su samu mata saboda gaskiya insha Allahul Karim za su bar amana da gaskiya in Allah so ya yarda. to wannan gaskiya ita ta fito mana a wannan matsayin ne kuma sai Allah ya taimake mu ba ma a Najeriya ba kuma ba Afirka ba a duniya duka gaba daya kaga wannan abu ne wanda za yi godiya wa Allah ba kaɗan ba sai mata fatan alheri da kuma fatan Allah ya wuce da baya mata jagoranci akan wannan lamari addu'an mu gaskiya dai taimaka musu wajen tafiyar da lamarin su cikin sauki sha Allah kada an gaba ni da damar da zan kirawo wane za a tauya haƙi saboda ni ba ko ne ƙasa da dama mazansu da matansu sun nuna goyon bayan su ga naɗin tsohuwar ministan kuɗin Najeriya kuma babbar daraktan WTO ta bakwai wacce ta kama aiki ranar litinin ɗin da ta gabata tare da yi mata fatan samun nasara akan wannan sabon mukami. Ki sunana dai Ismail Yahya mun yi mutuƙar farin ciki to amma fatanmu shine ya kasance ba naɗin ba ya zama alkhairi a mu Afirka nan gaba ɗaya ya zamto mun samu abin alfahari da zamu da ita kuma muna taya ta da addu'a akan Allah isa ya zama mafi alkhairi a mu ni dai suna na Aisha ta Haladu muna farin ciki da yin hakan Allah kuma ya sa mu amfani abin abin da za mu yi shi da yake kai kubar kudin na ni abin fitina ba ni san shi duk yadda yake To jama'a duka-duka nan shirin ya kawo karshe sai kuma wani mako idan Allah ya so. A madadin Kabiru Yusuf daga Abuja da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman editan mu Bashir Ibrahim Idris. da injiniyan da ya sada ni da ku Ibrahim Tukurkefi. Ahmed Abba ke cewa da ku a huta lafiya.